ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mune wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imomin da ya yi mana waɗanda ba sa ƙarewa ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin al'ihisan muhammad muhammad ebenu hotora gra a kanan dabo a wannan yammaci na ranar talata wanda ya kama bakwai ga wata ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shi ya zo daidai da 24 ga watan fabrairu shekara ta 2026 idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau wato bakwai ga watan ramadan amma fa sai mun kalli shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da bakwai daga hijira wanda ya dace da shekarar alif ɗari tara da goma sha takwas musulmi a birnin kudus suka fara yin azumin watan ramadana na farko ƙarƙashin mulkin mallakar ƙasar burtaniya wanda wannan shine karo na farko bayan da aka yi yakin kurose tun zamanin daula ta ayyubiya birnin kudus yana hainin musulmi bayan da salahuddin al'ayyubi ya kwato shi a wurin 'yan kurose to musulmi ba su ƙara tsintar kansu a hannun wani wanda ba musulmi ba musulmin yankin filistin sai a rana mai kama irin ta yau suka fada hannun mulkin ingila mana mulkin mallaka wanda wannan ne jawo suka yi wannan azumi na farko a wannan yanayi wani dama mun ce yau insha Allah za mu dora game da tarihi da muka ɗauko na wannan yanki mai albarka yanki da ke cike da rikici wanda ba ya ɗaukar lokaci mai tsawo cikin zaman lafiya kullum a cikin rikici yake har wannan lokaci da nake wannan bayani idan ba manta ba mun tsaya a inda muka ji ne wato al-iskandar a cikin irin tafiye-tafiyen da ya yi guda uku shahararru ya buɗe garuruwa da dama na duniya daga irin waɗannan garuruwa a lokacin ya ci nasara ya buɗe ƙasar indiya ko yankin hindu wanda ba za ka ce indiya ce ta yau ba ta haɗa da indiya da pakistan da Haka hakanan ya ci ɓangaren farisa wato ƙasar iran a yau kenan da kuma ɓangaren iraki da ɓangaren sham da ɓangaren misra wanda in kana magana ci gaban ɗan adam dama a lokacin nan wuraren ne su ne inda ɗan adam ya fara rayuwa kamar yadda na sha bayani to a lokacin sai filistin ita ma sai ta faɗo hannun mulkin iskandar wanda daga nan ne sai girkawa suka zama suna mallakar filistino wanda wannan yanayin ne ma ya sa wasu larabawa da ake ji da su larabawan ambat suka mamaye wani ɓangare wani yanki daga ƙasar filistinu shine suka kafa wata masarauta tasu da ake ce mata mamlakatul batra wanda suka yi mulkin wannan bangare na filistin waɗannan larabawa kusan shekara ɗari har sai da shekara ta ɗari biyu ta yi kafin haihuwar annabi isa to daga nan ne sai wasu mutane daga cikin girka ɗin wanda ake kiransu da asulokiyon sai suka ƙara kawo farmaki wannan ta sa suka mamaye birnin ƙudus a karo na biyu bayan da iskandar ya mamaye birnin ƙudus, to wannan shine karo na biyu da girkawa suka ƙara mamaye wannan birni kuma wannan shigar da suka yi bata yi wa yahudawa daɗi ba domin sun kakkashe yahudawa sun kakkama wasu kuma sai suka tilasta su zubar addinin yahudanci su bauta wa gunkinsu wanda shine babban gunkin gumakar girka wanda ake ce da shi zayos to da yawa daga cikin yahudawa da aka tilasta su akan su koma wannan bauta ta wannan gunki sai da damansu sai suka amsa kira suka shiga yanayin bauta na girkawa suka bar addinin yahudanci ai daga nan ne ma ake kiransu al-yahudul igriqiyun mana yahudawan girka wasu kuma bangaren daga cikin yahudawa sai suka ki suka jajirce suka yi cijiya suka ci gaba da ruko da addininsu na yahudanci shine ake kiransu da suna al-mukabiyun wanda yasa sai suka guje wa mulkin girka wanda yake karkashin jagorancin girkawa a lokacin shi sai suka sai suka fice daga wannan yanki na filistinu a ƙarƙashin jagorancin wani shugabansu da ake ce da shi yahuza al-mukabi wanda ya sa suka yi tawaye ga mulkin ainihin girka kuma suka ja daga har ma suka dinga yaƙe-yaƙe tsakaninsu kuma akwai yakokin ma da suka ci nasara a kan girka to a shekara ta 275 kafin haihuwar annabi isa sai babban basaraken masarautar girka ya shelanta wani hukunci ta yanda ya ce a daina azabtar da yahudawa a basu su yi ibadarsu don haka lokacin sai ce a daina azautar da su kuma a kyale su su dawo su shiga birnin kudus to wannan sassauci da wannan empire na girka yayi shi ya sa yahudawa da dama suka dawo suka shiga birnin kudus a lokacin suka dinga kunna wani kendir kowa ya samu kendir ya kunna masa wuta suka dinga shiga birnin kudus kowa da kendir a kunne a hannunsa Shi ne suka kira wannan rana da idul anwari mana idi ta light mana wani kirsimeti ne nasu na haske kamar yadda nasara suke da kirsimeti su ma suke kiransa da idil anwar kamar yadda musulmi suke da idil adha da idil fitr wanda kuma wannan ya shahara a tarihin yahudan ka shiga za ka ji suna ce masa hanoka a yarensu to daga nan ne kuma aka samo asalin tutar yahudawa ta yau ta isra'ila da kake gani wannan mai sita ɗin guda shida wani haka da haka da ake ɗin nan in ka kalli tutar isra'ila to daga wannan hasken ne na shigar da aka yi musu sassauci ba tare da azabtarwa ba wancan empire na girka musu to daga nan ne suka shiga sannan shi wannan dai sarkin girka sai ya ayyana wani sarki ba yahudi abu sabirnin kudus ya ce ya ci gaba da zama jagoran yahudawa wanda ake ce masa simon a ne ya kafa wata masarauta wacce ta faɗaɗa har sai da ta kawo kogin gaba kogin jordan ɗin nan kuma amma ya kasance dai a karkashin girka yake ba a bashi shi wai incin kansa gaba daya ba amma dai an ba su sarkinsu mai sunan bai yahude a shekara ta saba'in da kafin haihuwar annabi isa to a lokacin kuma sai duniya sai ta canja sai roma suka bayyana sai romawa suka ƙara ƙarfi ta yadda suka faɗaɗa masarautunsu wannan ne sa ma suka cinye da yawa daga cikin masarautar girka a wannan lokacin kuma daga irin masarautun da suka cinye na girka har da ita masarautar nan ta yahudawa da take filistin masarautar bani isra'ila a lokacin kuma wa'annan roma sai suka ce sun naɗa sabon shugaba a birnin kudus wanda yake amsa sunansu mai suna herodes amma wannan herodes ɗin shi ma ana danganta shi ba yahudi ne amma ba wai cikin yahudawa almukabiyin ɗin na wanda suka guji bautar nan da aka kawo musu wannan zayus ɗin su sun yi riko da asalin addinin kiristanci to shi ba irin zuwa ne. ko yanzu in kaji ana kashe filistinawa da wannan ta'addancin da ake su benjamin netanyahu da irin yan koransu biyawancinsu yan zayos ne yan wannan mugura da ce amma da yawa zaka ji wasu yahudawan suna allah wajen su ba ba da tsarar su ake ba akwai suna nan amma dai yawanci su yan wannan na din su ne suka fi to shi ma sai wannan rumawa da suka ci bangaren sai suka ɗauko wani shi'umi da ake ce da shi herodes wanda baya cikin mukabiyin ya kasance azzalumi ne wanda kuma yi wa rumawa yadda suke so karan farautarsu ne kamar da yadda tura suke a yau duk shugaban da za a zaɓa a ƙasa duk shugaban da yake na wata ƙasa suna so ya zama karan farautarsu domin su dinga musu ya dinga musu abin da suke so ai siyasar da ake a yanzu kenan kamar faransa kamar usa nema suke dukkanin shugaba wane ne karan farautarsu wani shugaba ne duk abin da zai siya je faransa wani shugaba ne in zai harka haraji sai ya kai wa faransa to irin wannan su ne karnukan farautar turawa kenan to har yanzu ana irin wannan to ruma dama sun goge wajen irin wannan siyasar sai suka ɗauko bai yahude amma karan farautar su wanda ya ci gaba da yi musu aiki yanda suke so a zamaninsa ne sai aka wayi gari ƙasar filistinu da kuma ɓangaren jordan kasan suna kusa da kusa sai suka zama cewa jordan tana ɓangaren farisa farisa ne suke mulkinta ita kuma filistin tana ɓangaren roma sai aka sami gabi tsakaninsu aka dinga faɗa tsakanin roma da farisawa saboda wannan dalilin a shekara ta arba'in da biyar kafin haihuwar annabi isa sai wata sarauniya da ake ce da ita kilobatra ita ce sarauniyar Misira ta fir'aunonin Misira, sai ta kawo ziyara zuwa birnin kudus lokacin da ta je iraki tana hanyar dawata wannan shi ma ana sajjala shi a tarihin filistinu a shekara ta 26 kafin haihuwar annabi isa a lokacin ne sai aka haifi na maryamu alaihassalam babar annabi isa kuma a lokacin ta taso wa kaffalaha zakariya annabi zakariya'u ya ɗauki gabarar tarbiyyatar da ita a birnin kudus wanda a shekara ta hudu kafin haihuwar annabi isa sai sarkin Yahuda wancan ɗan koren romawa herodes sai ya mutu a lokacin sai masarautarsa ta kudus sai ta kasu tsakanin 'ya'yansa su uku sai ta gida uku kafin haihuwa annabi isa da wata uku sai aka haifi annabi yahaya alaihi salam ɗa a wajen annabi zakariya'u sannan kuma a 'yan kwanaki sai annabi yahaya ya shahara tsakanin yahudawa ya yi suna saboda ya kasance ɗan annabinsu ne zakari yau shi ne sai yahuda suka danganta masa wani suna suke ce da shi yohana al-ma'madan mana wani yohana wanda ake wanke shi a wata korama ta tsarkake zunubai haka suka yi masa lakabi shi annabi ya haya shi kuma annabi isa yahuda sai suka san ne masa wani duba na shakku kuma suka lankaya masa wani bai kwanta masa ba sa son sa yahudawa ba sa son annabi isa sai suke yi tuhumtarsa da cewa ai matsafi ne to a daidai wannan tsukun ne sai romawa suka zo suka mallake filistin kai tsaye suka yi watsi da mamlaka ta wa'incan yahudawa to a lokacin sai wani shugaba kuma ba ainihin rome daga cikin romawa da ake ce da shi batilimos sai zama shine shugaba to a lokacin amma duk da ka sai ce an bar wa yahudawa abinda ya shafi alƙalanci da addini shegantaka dai da tura suka yi mana da suka zo suka yi mana mulkin mallaka sai aka ce za a yi shari'ar musulunci an ban musu a yi shari'ar musulunci amma iya ta aure da saki da rabon gado amma duk wani abu na kisa capital offenses ba za a yi amfani da shari'ar musulunci ba lalata dai da suka yi sarakunanmu suka ce shikenan sarakunan gargajiya an basu dai suna nan ceremonial ne kawai amma ciyaman na local gamma ma ya fi sarki al'amuran suka dinga lalacewa da dama romawa na gaya ma in kana bin tarihinsu sun shahara da wannan makirci ba wai da aka fara mulkin mallaka ake haka ba da haka sai suka ce amma sun bar wa yahudawa abin da ya shafi alƙalanci da addini harka addini an ba musu amma harkan mulki ba su suke ba duk wannan lalata to irin wannan abin shine ya kwararo har cikin al'amura na addinin musulunci duk wannan shegantakar kaga an zo masallaci ga malami ga limami wanda ya san sittin ya san bukari da musulun zai ja larabci ya hudu ba amma kawai wasu 'yan boko wanda in ka ajiye musu kawa'idi ma ba za su iya karantawa ba sai zo sai su mamaye harkar masallaci duk harkar gudanarwa su ce so ne shi kuma liman kawai ja sallah shi kenan duk wannan lalata duk turawa ne suka dada kuma wallahi yawancin masallatan mu duk sun dawo haka sai ga cewa yawanci saboda shi liman yawanci dama ba shi da kuɗi amma inda liman shine yake da fawa ya gina da kuɗinsa akwai karen da ya sai ya zo wajen ai bai isa ba amma can wani ma wallahi ko kiran sallah ba zai iya ba wani ka kalle shi ma da kashi a gindinsa amma yanzu ne yan kwamitin masallaci su ne kaza su ne kaza kuma ka ce su yi ma aikin Allah yawanci duk ba su iya ba su baka zaton ilimi yawanci duk ba zai to abinda lalatar da yahuda suka kenan duk wannan abin ne sai a ce to a barwa su wa'ancan harka addini harka administration ko wasu su rike to duk tura haka suka dinga yin wannan abubuwan to wannan shine abin da yake za shi zaka dinga ji ana yawan rikici rikici a masallatai manyan masallatan juma'a ana yawan rikici da limami ana yawan rikici da yan kwamiti ana yawan rikici da kaza yasa na ji wani limami na manta ko a Kaduna yake ne akwai shehu walla shehu Zaria Umar shehu Zaria a muke magana da yake cewa wai yana so ji lamba wannan limamin shi ma suna so su yi masa lalata yace ni ni ni gwamna ni ya bawa ni ko na ibi ma ba ni da shi ne ne kaza da sauransu in kafa yan kwamiti in na kafa yan kwamiti ya cire ne nasu kaza kaza da sauransu to duk irin abubuwan malin da yake faruwa kenan Allah ka gyara mana al'umman to don haka a lokacin sai yahuda suka baro musu wannan abin to sai badalemos shi wannan sarki na rumawa sai ya yi nufin ya auri 'yar dan uwansa da ake cire da bari atul jamal tana da matuƙar kyau ne bai halatta ya aure ta ba kamar ya ce a wajensa yar ɗan uwansa ce sai ce zai aure ta sai ya nemi annabi ya haya da annabi zakariya'u su share masa hanya kamar dai yanda yau ake malamai masu bin gwamnati marasa tsoron Allah su ɗauko kawai wasu fatoyi na ƙarya domin su dinga ɗaure shugabanni gindi sai shugaba ya zo da wani program ɗinsa da wani abu da yake so na son zuciyarsa sai su yi tsalle su ja hadisi su ja aya ta ƙarya su ci su malƙwaya ayoyin da sauransu don ya dace da son zuciyarsu to haka ake yanzu to sai shi masu sai kilawo annabu zakari yau da na su masa wannan abu su ɗaure masa gindi ka san yanzu in mutum ya ga masu saboda rashin tsoron Allah in yana tattalawa malamai miliyoyi in ya ba su wasu kujeru wanda duk shekara suna samun kujeran maka da umara to sai ga babu tsoron Allah wurin sai ga duk abin da yake na rashin gaskiya sai su ce wallahi halaka ne ya halaka saboda rashin tsoron Allah to wannan abin yayi sai ce da annabi zakariya da nabiya su bashi fatawa su gaya wa mutane cewa ya halatta ya auri ɗan dan uwansa to da annabi ya haya ji haka kasan akwai hamasa wa atainahu al-hukma sabiyan Allah ya ce mun bashi shi annabta mutun yana yaro su biyu shi da annabi Isa su ne ba su kai shekara arba'in ba Allah subhanahu wataala ya aiko su da haka lokacin sai annabi haya ya yau kan mumbari sai ya shelanta wa mutane haramcin wannan abu bai bu maganarsa ba annabin Allah zai wannan ai ba zai ba to a lokacin sai wannan sarki sai ya fushi shine ya ba da umarni ce a kashe ya haya annabi ya haya alaihi salam ne bayan an kashe shi ce a yanko kansa sai ya ɗauko kan sai ya kai wa wannan yarinya da zai aura ya ce wannan kan annabi haya shi ne sadakinta a shi sa lokacin mana yara ana so a hana mu bal sai a ce ai bal kan annabi haya ce da kan annabi haya ake bal kaza kada ku bal haramun ce ba wuce ya rasa abin da zai ce ba sai ce kan annabi haya ko kuma kan sai da na husaini duk haka ake bara kada ai bal ai da kan kaza da sauransu to a lokacin wannan abu ne sai ba wannan yarinya karuwa tasa wacce zai aura dama fasikanci suke sai ce to ga sadakinsa bayan nan bai wai tsaya iyalin ba sai ya aike da rindina ya ce a je duk inda annabi zakari ya yake alaihi salam a je a kashe shi haka ya kashe wa'annan annabawa guda biyu da haka to sai annabi isa kuma a lokacin sai ya ɗauki gabarar da'awa sai fara kiran yahudawa duk da bai zauna a gari ɗaya ba shi annabi isa in ya je can sai ya je nan in yi yawo nan sai yawo nan haka yake yi shi sa ma ake ce masa almasihu ai kalma ta almasihu mina siyahati ne haka yawancin malamai suka ce daga tourism ne e mutumin da yake yawon bude idanu shine siyaha shine ake ce da shi ismul fa'il masihun wasu kuma suka ce minal masahi ne daga shafa ne domin lam ya musa lam ba zai taba shafar duk wani wanda yake zuwa hatin ma'abocin wata nakasa ko wani abu sai ya warki in ya shafa makano suka ce to ai daga nan ne amma dai da yawa malamai suka ce daga nan ne to haka ya dinga yawo annabi isa kuma a cikin shari'arsa a zamanin sa ne aka saukar da wasu sassauci da wasu ƙaidi da da aka yi wa yahudawa wa'inda tsauraran hukunce-hukunce ne saboda saba wasu da aka wajabta musu a cikin attaura saboda sabansu to a zamanin annabi isa sai aka sassauta shi za ka ji annabi isa yana cewa ya bani isra'ila shi baya cewa ya ƙauni. ai ba shi ba ba yahude asalinsa ba bani isra'ila sai dai dinga cewa me ya bani isra'ila baya cewa ya kauni ya ku mutane na wasu kuma suka ce ai saboda mahaifiyarsa na na maryamu shi da yana danganta kansa ga uba ne a mafi yawan lokaci kamar da laraba suke cewa na banu ina. ‘ya'yanmu su ne ‘ya'yan ‘yan uwanmu maza haka laraba suka ce jika na ɗa namiji shi ne ɗa a wajen balarabe amma jikan ɗan mace ce ɗan can gidan ne ɗan gidan su matar ne to shi annabi isa suka ce abin da ya sa ya fa ka saboda shi mahaifinsa Allah ya halice shi ba shi da mahaifi uwa ce da shi to don kai da ya masa gori shi zake cewa ya kaumi wasu kuma suka ce ai da yake ba daga cikin sa ba ne. shi sa ke cewa ya bani isra'ila to an aiko shi ne wajen bani isra'ila eh, eh, yahudawa to a lokacin sai mutane suka fara bin annabi isa mutane suka fara cincirindo a wurinsa wannan ta sa na gaya ma tun abarko yahuda dama ba sa son annabi a haya suke zo ba sa son sa da haka sai suka yi fushi suka shirya masa makirci tare da shugaban rumawa suka shirya makirci a kashe shi sai dai Allah sai ya tseratar da annabi isa Allah sai ya ɗauke shi har yau annabi isa bai zawo kuma zai dawo ƙarshen duniya in ƙarshen duniya ta zo zai sauko Allah zai dawo da kayansa amma dai sai Allah sai ya ɗauke shi Allah ya jefa siffarsa a bisa ɗaya daga cikin hawariyawa shine sai suka kama wannan sun ɗauka annabi isa ne suka kashe shi suka tsere shi a wani wuri to ragowar mabiya goyon bayan annabi isa mabiyansa sahabansa kenan alhawariyuna sai suka gudu daga wannan yanki na Falistinu suka dinga yawo wasunsu shine sai suka je kasar Italy shine dalilin su zuwa Roma shine suka je Patros a lokacin sai suka fara da'awa ta addinin Kiristanci addinin Annabi Isa a boye saboda wannan rabu kansu da aka dalilin da yasa Kiristanci ya lalace da'awar Annabi Isa ta lalace saboda an tarwatsa su kuma yahudawa sun fara neman su ɗaya bayan ɗaya suna kashe su to wannan ya sa sai abin ya fara canjawa a addinin kiristanci sai aka canja abubuwa bayan da annabi isa ya zo da shi ba sannan sai aka samu neron wanda yan empire ne na rome shi ma sarkin roma ne da ake ce da shi neron sai kama badaras an ce shugaban su wayancan hawari da suka tarwatsa sunansa badaras Shi ne sai ya kama shi da wani mataimakinsa da ake da shi bolis ya kama su sai ya kashe su to kaga sai dakile abin da ya danganci wa'annan hawariyuna sahaban annabi sa to bayan da shugaban romawa batilimos ya mutu sai sabon sarki na romawa sai ya wa yahudawa sassauci a kan su tseda masarautarsu ta ƙashin kansu ya ba su inci autonomy ya ce su je su kafa masarauta a birnin kudus a shekara ta saba'in da bakwai daga haihuwar annabi isa to a lokacin wannan shekara da aka saka musu mara kasan bai yahudi haka yake lokacin da suka zo tsina ma a haka hanka aka ringa zuwa da su a hankali hankali to da suka samu sake sai suka yi tawaye a bisa mulkin rumawa to a lokacin shi kenan sai sarkin rumawa sai da ya kewaye birnin kudus sai da ya shekara hudu yana tsare da wannan birni a ƙarshe wani kwamandan rumawa da ake ce da shi titus sai ya samu dama ya danna ya shiga birnin kudus kuma ya rukuce birnin kudus kamar yadda za aka taɓa mata a baya ta yanda ya zama ba wani abu da ya bayarwa yahudawa har wannan haikal ɗin da suke cewa na annabi suleiman wajen bautar su ya ruguje shi sannan kuma ya kama rago dukkan yahudawan da suka rage ya tura su zuwa birnin rome da ke italiya aka sai da su a matsayin bayi kajin da aka yi huda, a shekara ta 243 daga haihuwar annabi isa sai yahuda suka ƙara samun dama suka tattaru a ƙarƙashin wani mutum da ake zira shi ba kokba sai suka yi katanga da ɗaya daga cikin garuruwa ko ɓangarori na birnin ƙudus suka samu wani yanki suka ware kansu kuma suka fara tawaye to amma dai sarkin rumawa na lokacin hadifiyan sai ya samu bayan shekara uku sannan sai ya danne ya talwatsa wannan yahudawa ya karya su kuma ya ce a gina masa sabon birni a bisa wannan birnin da yahudawa suka yi a lokacin shine sai aka jaddada ginin baitul maqdis ko birnin qudus tun daga lokacin ake kiran garin da suna eliya shine aka danganta shi ga shi wannan empire na romawa na farko shine eliya din wanda har zamanin zuwa musulunci har zamanin bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ake kiran baitul maqdis da suna eliya to a lokacin sai romawa sai suka hana yahudawa shigowa birnin kudus ka ji abinda tura suka yi musu kana jin tarihin yahudawa wannan yau da suke gallazawa falasina ai ba abin su saki da aka a lokacin sai turawa a wannan lokacin sai suka hana su shiga birnin kudus suka tarwatsa su shine sai yahuda suka tattaro su a duniya gaba daya wanda wannan hanin sai da ya dauki shekara 200 har sai lokacin da aka zo zamanin wani sarki na romawa da ake ce da shi oriot wanda shi yana da sassauci shi ne sai yi wa yahudawa sassauci ya ce za su iya shiga birnin kudus amma don ibada irin abin da yau suke wa musulmi ai ka san yau haka suke mana ba za birnin kudus ba namu ba ne amma za ka iya shiga birnin kudus ka je ka yi ibada amma dai ba na kamar to su ma tun a tarihi an taɓe musu haka da aka shi kenan sai ya ce za su iya shiga kudus amma don ibada da aka lokacin ba taɓa samun lokacin da filistin ta zauna a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ba a wannan lokacin tun da filistin take ta zauna cikin kwanciyar hankali an ce kawai abin da ya fara yi wani yaƙi ne tsakanin mamlaka ta tadmur da take yemen wanda kawai shekara biyu ne aka ɗan yaƙi amma shi kenan lokaci ne na zaman lafiya a shekara ta ɗari hudu da talatin da biyar bayan haihuwar annabi isa ta miladiya kenan a lokacin sai empire na rome wanda muka faɗi tarihinsa da muke magana constantinia wanda constantinia ta samu sunan so kazan shi kuma yanzu an zo tarihin an zo kansa tarihin yanzu ya zo kansa da aka sai wannan empire constantin sai ya karbi kiristanci da ba ruwansa da wani sai ce to ya zama shi ma cikakken kirista amma da ruma ba ruwansu da wani kiristanci ko waye da sauransu to shine ya fara karɓar masihiyya bayan da ya karanta falsafa da religions addinai da alloli irin yayi nazari irin wannan to shine sai zo sai karɓi kiristanci amma sai ya shigar da canje-canje da yawa a cikin kiristanci shine ya fara shigar da cewa annabi isa allah ne ko ɗan allah ne shi ya lalata kiristanci amma da kiristanci akan tsarin annabi isa yake sai ya canja wannan sannan kuma ya faɗaɗa wanda ya sa a lokacin sai ya mamayi daula ta byzantiya shine sai kafa daularsa ake ce da shi ta byzantine ka dinga fahimta wannan tarihi kiristocin wai ba kala ɗaya ba ne wai ba iya rom ba ne kawai inda fafaroma yake a yau a danan ne kiristanci a'a akwai shi wannan kustantin din shi ne ma mai rol wajen canja addinin kiristanci da aka lokacin sai ya faɗaɗa mamlakarsa shi ne sai ci ya cinye mamlaka ta bizantiya wanda asumata take kustantiniya mun ji ne kustantiniya a lokacin ma sai babarsa tana nan sai ta karɓi addinin kiristanci wannan ya sa ma wannan mahaifiya tasa ta kai ziyara birnin kudus to da rufe birnin Kudus ne ta ce a gina wannan coci ta farko mun faɗi labarin ta shekarun jiya da muke labarin daɗaɗɗun wurare a Filistin ne sai ta ce a gina wannan coci da ake ce da ita kanisatul kiyama cocin alkiyama a wurin wai daidai wurin da aka ce an tsire annabi isa a nan aka yi ta a wannan cocin tana nan a nan wajen take haka al'amura suka ci gaba tafiya har sai da wani empire ya zo da ake ce da shi julian wanda shi kuma sai ce ya yi rubda shi ya bar ma shi ma barume ne a yana tare da shi wa'incan sai ce ya yi shi ba ruwansa da kiristanci sai ya karɓi addinin yahudanci ka ci kuma wani abu shi sai abin da ba taba ba sai ce ya zama ba yahude to a lokacin ne sai ya kunna wata wutar gaba tsakanin kiristoci da yahuda aka yi ta faɗa mana a shekara ta ɗari da da biyar bayan haihuwa annabi isa ta miladiya to a lokacin sai faya ta rum sai ta kasu gida biyu kaji dalilin da ya sa romawan suka zama gida biyu sai ta dare gida biyu akwai faya ta rumawa wanda take rum birnin italy ita tana shi shine yammaci kenan tana nahiyar turai kaji yadda abin yake sai kuma a gabashi kuma sai aka samu empire ta byzantine wata ne tarihinta ta constantinople ita kuma sai ta zama asimata cibiyarta babban birninta shine constantinople wanda hirkal zaka ji labarin sa zamanin manzala sallallahu salama da zamanin sai na abubakar lokacin da su kale da suka dinga yaƙi ya zama shine sarkin constantinople wanda daga abinda constantinople ta mamaya ka dinga fahimtar tarihi akwai Siriya tana ciki akwai kuma filistin shi sa zamanin musulunci wannan bangaren bangaren rum ne su kuma bangaren iraki da paris suna bangaren eh, paris da su ne dauroli guda biyu masu karfi zamani da manzala salihu salama ya zo to a lokacin sai sarakuna sai suka dawo zuwa kiristanci bayan da hirkal wai ya ga wani mafarki da suna kan al'adini yahudanci sai wani mafarki a mafarkin sai aka nuna masa cewa garinsa nan gaba wasu mutane da suke yin kaciya suke shayi an yi musu shayi su ne za su zo su ci nasara a garinsa ya ɗauka kiristoci ne A ya san ce kai ya san da ba wanda yake shayi sai yahudawa to don kada wai a kwace masa sai ya koma sai ya koma addinin kiristanci to wannan shine dalilin da musulunci ya zo ka ji dalilin tarihin yahudawa har lokacin zuwa musulunci to daga nan yahudawa an yi yaƙi zamanin sai na umar sai ya ƙwato mun ji baitul maqdis zamanin su amr bin al suka je suka ƙwato shi daga hannun a rumawa su hirkal waɗanda suka zama sun mulki sham da filistin sai filistin sai ta dawo mulkin musulmi zamanin sai na umar tana wajen musulmi zamanin sai na usman tana hannun musulmi zamanin sirina ali tana hannun musulmi zamanin daula ta bani umayya gaba ɗayan sarakunan nan tana hannun musulmi har wajen daula ta bani abbas har sai da aka zo ƙarshe-ƙarshen sarakunan bani abbas lokacin da suka zama kyan wallami ba cizo ba ya kushe shirka su suke juya su to a lokacin shine sai 'yan kurose da suka dinga wannan tattaki mun ji tarihin yakin kurusai in kuna rike tarihi za ku ji ku naku yana haduwa wajen fahimtar tarihin musulunci to a lokacin shine sai suka kwace birnin kudus sai ya koma hannun kiristoci yan kurus to shi ma ana nan ana nan sai Allah sai ya kawo salahuddin al-ayyubi shi kuma sai ya zo sai ya kwace daga yan kurusai sai ya dawo hannun musulmi a haka ya ci gaba da zama to waya aka yahudawa suka mamaye palestine wanda ya jawo aka kafa daula ƙasa ta isra'ila a 1948 wasu dalilai ne na tarihi wasu dalilai na siyasa wasu dalilai na zamantakewa su suka jawo wannan na ɗale yahudawa ba su bacci ba sun kafa harakatar sihuniya wannan haraka wannan ƙungiya ta yahudawa 'yan kama wuri zauniya sun kafa ta ta yanda wannan ta dinga mobilization a ƙasashen turai musamman a ƙarshen ƙarni na goma sha tara ta zama wata siyasa ce ko ta ƙungiya ce ta yahudawa tsantsa da take da muradin ko rajin kare hakkin yahudawa wanda manufata a ƙirƙiri ƙasa tsantsa ta yahudawa a Ka kaji abin da suka yi ba bacci suka yi ba da yin bizan suka mamaye falisai kenan duk bayan an gama wancan abubuwan domin zamanin salahuddin ayubi bayan na ma kiristoci sun ƙara kwace falisai to falisai sai ta zagaba da zama a hannun kiristoci su kuma can a turai wanda suka tarwatsa sun shiga kasashe sai suka fara mobilization domin da kiristoci suka shiga su ma sun tarwatsa su ma sun kore su gaba daya to haka wannan yayi na biyu akwai wani a wata yarjejeniya da aka yi da ake cire ita balfo 1917 bayan da aka yi yakin duniya na farko sai kasar burtaniya sai ta fitar da wata yarjejeniya da ake cire shi wa'adu balfour yana bayanin cewa lallai ya kamata hukumar kasar burtaniya ta kirkiri tsantsar ƙasa ta yahudawa a filistin wannan yarjejeniyar ita ma ta ba su ta ba su karfi ta taimaka wa yahudawa kuma a kiyaye musu haƙƙinsu na addini da haƙƙinsu na 'yan ƙasa da na zamantakewa wanda za su iya fuskanta a ƙasar Filistin. Na uku sai aka Filistin, Birtaniya bayan da aka yi yaƙin duniya na farko sai aka assasa wani kamar wata waki ko wani wakilci wanda ake ce masa al'intidabul biritani a ƙasar filistin a shekara ta 1920 zuwa 1948 daga 1920 zuwa 1948 a daidai wannan lokaci ne sai burtaniya sai ta buɗe wata ƙofa sai ta ce duk Yahudawa wannan da hitler ya tarwatsa su da suke germany suke faransa suke aina ne suke amerika su tawo ƙasar iyayensu da kakanninsu sai burtaniya dama ita take rike da filistin ita take da mulkin mallaka sai ta kafa wannan a wannan lokaci to a lokacin shi kenan sai suka dinga yin hijira ta yahudawa wanda kullum suka dinga karuwa tun suna kaɗan tun sune ne 20% har suka fara koma 50% kuma ƙasarsu abinda suka mallaka iya gonakinsu tun yana sha biyar yawansu bai fi kaza ba ingila suna ɗaure musu gindi suna ƙara mallakar ƙasa ta koma kashi ashirin har aka zo aka yi wani yaƙi da suka talwatsa yahuda eh, larabawa to shi ne sai suka mallake ƙasar da yau suke tutiya da ita a matsayin ƙasar isra'ila wanda wannan ya sa a shekara ta 1947 a watan nuwamba sai majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da wani hukunci akan cewa an raba wannan yanki an ba wa filistinu yanki an ba wa isra'ila wani yanki ɓangare ɗaya na yahudawa ɓangare ɗaya na larabawa amma da aka tashi rashin adalci sai aka ce birnin kudus ya koma hannun yahudawa to tun daga nan kasan dama majalisar ɗinkin juna ga inda ta to daga nan ne kuma sai aka shelanta cewa isra'ila ma ta zama cikakkiyar ƙasa da aka yi wani yaƙi wanda bai daɗi ba shine 1948 a sha hudu ga watan mayu 1948 sai david gorion sai ya shelanta cewa isra'ila ta zama cikakkiyar ƙasa wanda wannan ya jawo laraba suka yi bore suka dinga yin suka dinga yin fada da harbe-harbe har ma wasu daga cikin kasashen larabawa wanda suke makotantaka da isra'ila suka dinga kai mata hari amma isra'ila sai ta ƙi da kuwa wannan yasa sai isra'ila sai ta zauna har wannan lokacin da muke ji ana bagana ya laraban tun kansa yana haɗe suka talotsu te ta mallakan makamai wanda yanzu kawai iran ita ce barazanar duk tare na waɗannan ƙasashen laraban da kake gani shi sa lalle hakika wannan dirasa ce da ya kamata mu santa a ƙarshe-ƙarshe na taƙaice saboda lokaci shi sa wani george wales yake faɗa a wani littafinsa mujazin tare yace kanat hayatul ibraniyina fi filistin halayuwar yahuda sune ibraniyawa a filistin tana kama tushbihu Hayatar rajulin asarra alal iqama wani mutum rayuwar wani mutum da yake so ya zauna a wani wuri wa bina a baitin lahu wasa da dariq amma sai je gina gida a tsakiyar hanya muzdahimin hanyar da take da gosulo da cakuɗe ɗaya nan ya je gina gidan fata dusahul hafilatu wa shahinat sai igwa sai ta zo ta dinga ruguje su rana haka yake to shi ne yake buga wannan masa shi kuma wannan marubuci mai adalci za ku na yawan buga misalinsa ai ya faɗi tarihin da muka yi na baladu sha'ala joseph tuloban yake cewa su bani isra'ila ƙasar filistin wai ba wani abu suka samu ba face sun je sun zauna a wasu wurare ne ba abin da suka samu sai cutarwa da cizgunawa ba kuma abin da suke sai wannan shi sa kana karanta manganu malamai za ka yi tajin haka da aka takaice wannan shine tarihin filistin to date a takaice amma akwai na daddatse abubuwa amma wani yanayin zai zo za mu dinga ɗaukan saurat da aka dinga yi na filistin da tawayin da aka dinga yi da irin lokacin da laraba suka dinga taimaka musu da kuma irin makudin da ingila ta dinga yi da irin makudin da aka dinga yi a majalisar ɗinkin duniya insha Allahu ummu saba ta yi za a je mu wanda wannan kaɗan kenan daga cikin ko ba zan ce kaɗan ba wannan taskar tarihi kenan don ya fi ce kaɗan daga cikin taskar tarihi saboda mun yi cikakken bayani idan mun koma ɓangaren tafsiri har yau muna wannan aya aya ta 43 inda muka fara faro bayanai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 كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا نعم mun ji tun jiya hukunce-hukunce da suke cikin wannan aya mai albarka wanda take mana bayani akan haramcin kusanta sallah a halin maye ko kuma yin sallah da janaba da kuma bayanin taimama yau za mu tashi gaba ta uku ta yanda wannan aya take bayanin haramcin mutum yi sallah halin da yake da janaba lokacin da mani ya fita ko kuma ya sadu da iyali wanda a shari'ar musulunci wankan janaba yana wajaba ne lokacin da aka haɗu tsakanin ma'aurata ko tsakanin namiji da mace biltika ilhita ne ta yanda al'aurarsu suka haɗu gaba ɗaya saboda hadisin da imamu muslim ya fitar daga nana aisha radiyallahu anha manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce har in ya zauna tsakanin cinyoyinta ko tsakaninta to in aka samu cewa gaba da gaba suka haɗu to lallai hakika wanka ya waje ba. wani hadisin ma wanda abu huraira ya rawaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya bayyana haka shi sa za ka ji dai a hukuncin ana nuna cewa duk lokacin da al'auran namiji ta shiga cikin al'auran mace lalle haƙiƙa wanka ya waje ba domin imamu musulun arwayarsa ya ƙara wa illam yanzu ko da bai inzali ba ko da mani bai fita ba to haka yana wajabta wanka shi yasa tabi'ai da wanda suka zo bayansu suka yi riko da wannan hadisin in dai aka samu haduwar to daga nan wanka ya waje ba ko da ba a yi inzali ba na hudu baya inganta baya halatta ga wani ya kusanci sallah lokacin da yake da janaba sai bayan ya yi wanka sai dai matafiyi shi an masa wannan uzurin ko kuma mazaunin ma da ya ji tsoron fitar lokaci bisa saɓanin ra'ayi tsakanin malamai da haka wani lokacin matafiyi zai yi taimama saboda yawanci ba a samun ruwa a lokacin da mutum yake halin tafiya amma wanda yake nan mazauni to shi zai yi wanka idan ya samu ruwa shi ma matafiyi zai yi taimama idan bai samu ruwa ba to wannan ayati ta nuna mana haka haka nan mai janaba ba zai shiga cikin masallaci ba shin mazauni ne ko matafiyi ne in matafiyi ne sai bayan yayi taimama wannan shine ra'ayin Imam Abu Hanifa amma imamu Malik da imamu Shafi'i rahimahumallahu ta'ala sun yi sassauci wurin shigar mai janaba masallaci saboda sun dogara da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda a immatu sitta suka rawaito shi daga abu hurera manzala salisu ce innal mu'mina layun jas mumini baya zama najasa da aka sai suka gani cewa to tunda mumini ba najasa ne bayan za a ce don yana da janaba ba zai shiga masallaci ba sannan kuma abin da yake kara ƙarfafa wannan ra'ayin cewa akwai sahabbai wanda da lokacin manzala salisar salama ta cikin masallacin manzala salisar salama akwai ƙofofin gidajensu sun faffaso kofofi ta ɗakunansu kowa sai shigo masallaci to a lokacin idan ɗayansu ya janaba kuma za ka ga cewa lalura ta kan sama shi kuma sai ya shiga masallacin har ma ya wuce ta cikin masallacin shi sa wayannan malamai suka ce wannan magana da ainihin hanafiya suka tafi a kai cewa wannan abun ba haka bane cewa mutumin da mutum ba zai shiga masallaci ba sai ya yi taimama ko sai yana da wanka na ainihin janaba amma imamu ahmad da ishaq bin rahwaya a wani bangaren suka ce idan mutum ya yi alwala to babu laifi ko da yana da janaba a jikinsa to bai samu ya yi wankan janaba to kuma sai zo sai je ya yi alwala to babu laifi saboda an samu su shashin sahabbai suna aikata haka sannan a wurin malikiya su sun hana sun haramta mai janaba ya karanta alkur'ani musamman ya ce zai zauna yi takara ko ya ce zai musaffa wannan a wajen ra'ayi na malikiya haramun ne mai janaba ya karanta alkur'ani sai dai kaɗan daga cikin ayoyi shi sa mai ahalari za ka ya kawo wannan sai ce domin neman tsari ayoyi kaɗan irin ayatul kursi irin su a kuma irin sili ilafi ka san garbe in yace ma laqad ja'akum da ilafi to ba karamin dafa'i bane zaka jira so a karanta laqad ja'akum da ilafi ko kuma abu ya mai sai na laqad ja'akum da ilafi kuma wallahi an karke su tsare ne koyi da gaske musamman laqad ja'akum nan an samu wani asar wanda ban yi tunanin asar din da ingancinsa ba jizu dai ban yi nazari a na san dai irin asar ne da suke zuwa irin rufai na falala daga jinsa dai kasan falala ce ba lallai ingantacce bane wanda yace duk mutumin da ya karanta laqad ja'akum to ba zai mutu ba a ranar shi za ga yawanci wanda suka so haka suna kullun a cikin aurat ɗinsu suna karanta laqad ja'akum amma dai a ƙarshen ta ai hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim manzala ce duk mutum da ya faɗi wannan bakwai da safe bakwai da yamma to ba abin da zai same shi wallahi sai dai a buga a eh ba wani abu duk kulumboto da kullakulla da waye a buga a daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to irin wannan mai janaba zai iya karanta irin waɗannan kaga ayoyi ne na alqur'ani to wasu daga cikin malamai kamar malikiya sun ce ba zai karanta alqur'ani ba amma zai karanta waɗannan ayoyin saboda wani hadisi da imamu ibn maza ya fitar da shi daga umar bin khattab radiyallahu anhu yace manzala sallallahu alaihi wasallam yace la ya qara kada mai janaba ya karanta ko mai haila shay'an min alqur'ani kada mai janaba ko mai haila ya karanta wani abu daga cikin alqur'ani akwai wannan hadisi shi sa da dama malamai suke riko da cewa hatta mata masu haila bai kamata su dinga karanta alqur'ani ba bai kamata masu dinga daukan alkur'ani ba da yawa kamar da an samu dai malaman da suka tafi kan wannan ra'ayin amma da yawa suka ce saboda girman alkur'ani da kuma wannan hadisin bai kamata mata mace mai haila ta dinga karanta alkur'ani ba bai kamata kuma ta dauki alkur'ani ba wanda duk malamin sun tattauna wannan na biyar Allah subhanahu ta'ala a dai waɗannan ayoyi za mu ga ya yi hani ga sallah har sai bayan mutum ya yi wanka hatta tagatasilu to an ce shi wankan wani irin wanka ne wanka ne da zan yi da sabulu wanka ne da zan yi yadda nake so ya wankan yake lallai haƙiƙa shi wannan wanka shi ne mutum ya zuba wa jikinsa ruwa kuma ya ciccuɗa wajibi ne in zai yi wankan sai ya ciccuɗa jikinsa a bisa shahararren ra'ayi na mazhaba ta malikiya domin wannan shine abin da hankali zai ɗauka shine ma'aqul daga lafazin wanka domin sun ce al'iktisalin an ce wanka al'iktisalu fi fil lugha al daga libtal aka samu yin aiki shine aka samu liktisal yin wanka suka ce to wa man ya yamur yadayhi falam fa’al gaira sabbal ma'i la yi sami halin lissanin arabi gasilan duk mutumin da bai sa hannunsa ba kawai sai watsarwa amma bai sa hannunsa ya da jikinsa ba to a larabci ahalin luga ba sa kiran wannan wanka kuma ba sa kiran wanda ya wannan abin gasil mai wanka kawai suna kiransa sabon mai kwararar ruwa a jikinsa aya kuma cewa ta yi hatta ta silu har sai kun yi wanka ba da ce hatta ta subu ba har sai kun kwararar sai ya zuba ruwan ya cuccuɗa kuma wannan ra'ayi na malikiya abin da yake ƙara ƙarfafa shi hadisin da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da dai hadisin ra'ifi ne yace ƙarƙashin kowane gashi da ke jikin mutum akwai janaba sai ce fagsilu sha'al ku wanke gashinku wa anqul bashara ita kuma fata jikin ku tsaftace ta ku wanke ta ta fita tas hadisi ne dai yana da rauni wanda in an ce mutum zai wanke jikinsa lallai hakika baya yiwa sai mutum ya cuccuda shi babban malamin tafsiri ba maliki al'imam ibn al'arabi rahimahullahu ta'ala yake cewa hatta taktasulu da Allah ya ce iktada haza umum imrarul ma'i alal badani kullihi bittifaqin wannan ya hukunta cewa mutum ya game dukkanin jikinsa da ruwa gaba daya wa haza la yata'atta illa ya yace wannan kuma ba zai taba kasancewa ba sai mutum ya ciccuda jikinsa amma jamhurin malamai suka ce in mai janaba ya zuba wa jikinsa ruwa kamar ya saki shaya a jikinsa walingi masu biyu ko kuma ya je danna kogi ko ya nutsa cikin ruwan to wannan inda ya zama ya game jikinsa kawai wanka yi ba wai sai ya cicci ɗaban kamar yadda malikiya suke faɗa saboda akwai hadisin su kuma sun kafa hujja da hadisin maimuna radiyallahu ta'ala an hadana na aisha a wankan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk an gaya mana wannan siffar wanda Manzara sallallahu alaihi wasallama ya kasance yufidu yana kwarara ruwan ne a jikinsa yufidu a gaci yana kwararawa to shin mai janaba zai iya tsefe gemunsa in yana da gemu an rawaito ruwayoyi guda biyu daga imamu malik akwai ruwayar babban malamin malikiya ibn al-qasim daga imamu malik babban ɗaliban imamu malik ya ce ba sai ya tsetsefe gemu ba amma ibn abdul hakam ya ce wannan shine mafi soyuwa izuwa gare mu ya ce zalika a habbu ilaina mu malikawa wannan shine mafi soyuwa izuwa wurinmu domin manzala salama kana yi khallilu sha'arahu fi gusilin janabati saboda manzala salama ya kasance yana tsetsefe gashin yasa a lokacin da yake wanka sai dai imamu hanifa Imam abu hanifa da imamu ahmad bin hanbal sun wajabta cewa an ka tashi wankan janaba sai ka yi kuskuren baki sai ka shakarwa sun ce wajibi ne saboda allah ce hatta tagata silo har sai kun yi wanka saboda su kuma da baki da hanci ai suna ɗaya daga cikin abubuwan da yake fuska da aka hukuncinsu ɗaya da fuska kamar ainihin goshi ne da kunda kuɗi duk a fuska suke suka ce to shi ma sai ka kuskure baki sai ka shaka ruwa duk wanda ya bar su yi sallah a wajen wa'annan imamai guda biyu hanafiya imamu abu hanifa da imamu ahmad bin hanbal a ada zai mai da sallarsa kaman taraka lam'atan kaman mutumin da ya bar lam'a ne da haka suna gani in bai shakarwa ya yi kuskure baki a wankan janaba ba kamar ya bar lam'a ne wankansa bai ba wanda ya basu kuma a alwalarsa to ba sai ya dawo da su ba in suka ce alwala ne sai bai yi kuskuren baki ba su ma sun taba kan sunna ne da shakarwa amma fa a wanka suka ce dole ne sannan hanabila sun kara da cewa su farilla ne a cikin alwala ai Allah ya ce fagsulu wujuhakum ku wanke fuska ku haka Allah ya ce kuma manzala sallallahu alaihi wasallam bai taba barin kuskuren baki ba da shakarwa a cikin alwalarsa ko wankansa daga janaba shi sa hanabila suka ce kai su ma dole sai kayi amma imamu malik da imamu shafi'i suka ce a'a da Allah a dakata su shakar ruwa ruwa da kuma kuskuren baki ba farilla bane ko dai a cikin wankan janaba ko a cikin alwana, domin su wasu abu ne baɗina ne ciki ne ba fuskar abun bane kamar cikin jikin mutum ne a ce sai ka farke fata ka ka wanke ciki kaga wannan ai ba zai ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuskuren baki ne amma bai umarni ya ce ai ba kuma ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mandubai ne in dai aiki ne in ba yayi umarni ba ba wajibi ba ne sai wani dalilin ya zo ya ce ai haka wanda wannan shine abin da waɗannan malamai suka bala kuma gwargwadon ruwan da ya kamata a yi wanka da shi shin za ka ɗebo cikin daro ne ko bokiti biyu ko kuma ɗan ruwa ne wayya shari'a take so maka ɗebo ruwan dangane da ruwan da ya kamata mutum ya wankan janaba da shi imamu malik ya rawaito daga nana aisha radiyallahu ta'ala na ya fidda hadisi zuwa gare ta ba wai direct da ita ba manzala salihu sallama ya kasance yana wanka daga ƙwarya wanda wannan ƙwaryar za ka samu ba wani ruwa take ɗauka da yawa ba shine suka ce salasu asa'in kamar sa'i asi ne guda ko sa'i ne guda shi shine giram dubu biyu da ɗari bakwai da hamsin da za ka auna shi da giram sannan an rauto daga ana zai ce manzala salama ya kasance na alwala da mudu a yan san mudun manzala salim salama yana kuma wanka da sa'i har izuwa mudu biyar wanda mudu shine 675 gram daidai yake da kusan irin gwangwanin milo din nan mai 750 din nan bambancin su kaɗan ne shine to mudu shi kuma an ce sa'i mudu hudu ne shine yake yin sa'i don haka dai wannan hadisin abin da yake ƙara ƙarfafa shi hadisin muslim daga safina manzala salihu sallama yake cewa take cewa kana yagsilu asa wa yuwaddihu almut manzala salihu abin da yake masa wanka shine sa'i kuma mudu ɗaya kan yi masa ainihin alwala wanda dai abin da ake so dai kawai wannan hadisan ba sa so ka dinga barnar ruwa in ka tashi wankan janaba ana so ka dinga takaita ruwa kana wata qalilul ma zaka ji da al-zafan fiqhu ana cewa mustahabi ne ana so amma dai ba tare da wani awo ba ba ruwanka da wani gwangwani kaza ko mudu kaza bo ko bik a ana so dai ka takaita ka riki abin da zai ishe ka kada dai ya zama kana barnar ruwa wanda wannan shine saboda musulunci baya son barna inna allaha la yuhibbul musrifina Allah baya son masu barna wannan insha Allah sai mu tsaya anan abinda muka daidai Allah ka ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu alkhairi da mu da ko Allah ya amfana da mu abinda muka ji masu ɗaukar nauyin wannan shiri Allah ka saka musu alkhairi Wannan suke taimaka ta kowace fuska Allah ka saka musu alkhairi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين